magana mafi inganci na malamai in har lokacin tafi da ko ya sallace ta Allah ba zai karba ba Na haka babu nassin da ya ce wannan ita sallan ya rama na farko shine wanda sallah ta kubuce masa li kan naum awin nisyan wanda sallah ta kubuce masa saboda bacci ko mantuwa in ya zama ba ba mantuwa na ganganci bane ko ba baccin ganganci bane malamai suka ce fala isma alaihi wannan babu zunubi a kansa don wani abu ne da ya fi karfinsa bacci ba ka da control a kai mantuwa kuma Allah ne kadai baya mantuwa wa ma kana rabbuka nasiya bayan Allah duk dan adam ana iya samun sa da burbudin mantuwa to idan ya faru mantuwa ne ya faru gare ka akwai hadisi Bukhari da Muslim muttafaqun alayhi riwayar Bukhari hadisi na 572 wanda manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi cewa man nasiya anis sala yusalli idza fa fadhalika kaffaratan lahu wa fi riwayatin la kaffarata alaihi annabi ce, duk wanda ya manta sallah idan ya tuna to sai tashi ya sallace ta babu wani kafara a kansa bayan yin sallah don misali yanzu muna tsakiyar darasi sai ka tuna ai ba kai azahar ba kawai take sai ka bar duk abin da kake sai kai sallan azhar shine falyusalliha idza zakaraha kana tunawa nan da gasga sai ka sallace shine falyusalliha kaga sai zo da fa'un wanda yufidu tartib sannan kuma yana nuna mai. Gaggawanyi yi ko me kake sai ka bari sai ka yi sallah a wannan hali insha Allahu ta'ala babu komai a kanka akwai hadisi na muslimin 684 da annabi tsira da aminci tabbata gare shi ke kara tabbatar da wannan cewa idza raqada ahadukum ani sala aw ghafala anha idan ɗayan ku yayi bacci daga sallah ko kuma ya gafala daga gare ta sai ce falyusalli idza zakaraha yana tunawa sai sallace ta sai manzon Allah ya karanta aya cikin suratu tsaha, aya ta goma sha hudu da zan tuna daidai da Allah yake cewa me aqimis salata li zikiri sai karanta wannan aya sai ce aqimis salata li zikiri kaga wanda yake bayyana maka mantuwa idan ya faru ko bacci da ya fi karfinka sai ka sallace ta don manzon Allah da kansa ya taba bacci ya makara sallan asuba har ma yana tashi a tafiya ce da aka taho a maya. sai ya ce wa Bilal a wannan da ya ce wa Bilal shine ladan ya ce kar yi bacci ka dan kula da alfijir za mu ɗan huta kai sai ka kula mana da shi wannan ke bayani cewa mu ya halatta mu shiga gida mu yi bacci sai ladan ya kula da yanayi idan muka ji dai ya kwala kiran sallah sai mu fito amma mu an ba mu dama tunda mu ma mu ne shi liman kuma shi yake kula shi ne supervisor ladan amma mu kuma ma mu to an ba mu fatawar mu yi bacci <laughs> ko ya kaji abin yake mu sai mu yi idan ladan ya ga lokaci yayi sai ya kira mun an kira mu mu fito in bai kira mu ba kuma muna nan muna jira manzo Allah sai ya ce wa Bilal to za mu dan kwanta mu huta tunda kai ladan ne sai ka kula da yanayi Bilal ya ce to sam an wa ta'atan lillah wa rasulihi Bilal ya tsaya yana yi yana kula da yanayi haka haka can sai bacci ya dauke shi manzo Allah sabai suka yi bacci saboda gajiya ta filin gwagwarmaya manzo Allah shi fara farka yana farka sai ya farka Bilal ya me faru haka yace manzo Allah wanda ya dauki ranka ne ni ma ya dauki nawa <laughs> ba abu ne ni ma annabi ya ce to mu dan matsa nan wannan tafkin akwai wani shedan mu ketare can sai ayi sallah ana ketare sai aka yi sallah kaga wanda yake na cewa kowa yana iya makara daga baccin nan kawai mu kauce baccin ganganci ne Allah ta'ala ya taimake mu sai matsala ta biyu shine wanda sallah ta kubuce masa biduni udhirin kawai ya bar sallan saboda kasala ko kuma irin rukun sakainar kashi da muke wa sallah wannan sai yasa ya bar sallah a wannan magana mafi inganci na malamai in har lokacin tafi da ko ya sallace ta Allah ba zai karba ba naka babu nassin da ya ce wannan ita sallan ya rama don haka fahimta ta sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina wanda ya bar sallah da ganganci lokacin tafi da ko yayi sallan Allah ta'ala ba zai karba ba wannan shine fahimtar sayyidina Umar radiyallahu anhu shine fahimtar ɗansa sahabi Abdullahi bin Umar wannan shine fahimtar Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu wannan ita ce fahimtar Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu ita ce fahimtar Abdullahi bin Mas'ud ko na kira shi ita ce fahimtar alkasin bin muhammad ita ce fahimtar muhammad bin sirin rahmatullahi alai ita ce fahimtar umar bin abdulaziz alkhalifatul khamis wani ita ce fahimtar imamu shaukani rahmatullahi alaihi ita ce fahimtar shekul islam rahmatullahi alaihi yan baya bayan nan da sheikh muhammad nasiru al-albani da shek bin bas da shek muhammad bunu sali al-usaimi rahimahumallah duk sun yi tarayya wanda ya bar sallah da gangan lokacin tafi da ko ya sallace ta allah ba zai karba allah baya bukata wannan shine magana mafi inganci dalili shine in a kuskure ya faru Allah yana iya karba kaman bacci ko mantuwa amma da gangan ka bari to akwai hatsari amma kuma mu sani fa a shari'a in akwai uzuri kamar na wani mitin ko tafiya sallan azhar da al'asar lokaci ɗaya ne idan kuka yi jam'u lil haja wani mitin kuke muhimmi da ba zai a yanke ba da kan zo daga lokaci zuwa lokaci ba kullum ba sai aka bar azhar sai aka sallace ta lokacin la'asar farkon ta kamar uku da arba'in ya yi ko bai yi ba ya yi in aka haɗa magariba da isha aka bar magariba sai lokacin isha aka yi ya yi wani ana jam'u lil haja ya halatta shi wannan shi yasa Allah ya kira lokutan sallah uku a zahar la'asar daya magariba isha daya asuba daya aqimis salata tarafayin nahari wa zulafa min al-layli ko kuma aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al kaga lokuta uku ya kira don azahar da al'asar suna tarayya magariba da isha na tarayya amma in ba haka kawai ba mutum ya zauna ya yi sallan babu dalili kwata-kwata ya ƙiyinta sai war haka sai ce to bari fa na yi azahar babu dalili to malamai suka ce wannan sallah a shari'a idan ya sallace ta a lokacin ko ya yi bai da dalili addini bai san sallar da ya yi ba ko da ya sallace ta addini bai sani ba ibnu hazmi rahimahullah cikin al-muhalla juz'i na biyu shafi 235 yake cewa mafita ga wannan sai dai ya zauna ya ta istighfari ya yi ta tuba ya yi ta yawaita sallolin nafila ya yi ta yawaita sadakoki ya yi ta ayyukan alkhairi da ko Allah zai karba sai ya cike masa gurbin wancan amma yace wai ya tashi ya sallace ta yace ce ba mu san wannan addini ba in abun ya daure maka kai ka gane duk ibadar da take da lokaci ba a canja ta babu uzuri ai Allah ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta tana da lokaci yanzu a ramadan an ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi har zuwa karshe Allah ya ce faman shahida minkum shahara falyasum sai wani ya zauna ba rashin lafiya ba uzuri sai ya ce kai shi fa ba zai ramadan yanzu ba sai shawwal yayi sai ki da mu sai shawwal bayan yayi sallah karamar sallah sallar azumi sai azumin ramadan yayi ai kun ba kanku fatawa dan ibada tana da lokaci amma wanda yake da uzurin rashin lafiya fa idan ya za a karba ko ba za a karba ba za a karba aikin haji ana yi a zulhijja sai wani ya ce a'a mu ba za mu yi zulhijja bari mu je mu yi zulqa'ada mu yi da wuri ma kafin lokacin yayi sai yayi gabannin zulhijja ta yi za a karba ba zai yi ba to me yasa a sallah kuma kace za a karba lokacin da ya wuce ai duka ibadu ne masu lokaci ibada da ke da lokaci in ka canja lokacin sai ka ka dalili in akwai uzurin rashin lafiya sai a karba uzurin bacci sai a karba uzurin mantuwa sai a karba babu dalili eh kawai wallahi ba na son tashi ne wannan ba uzuri bane sai dai ka yi bayani ka shirya yadda za ka yi bayani gobe kiyama amin na'am to aran ma ya kara jeho da tambaya to a gaba na gaba saboda lokaci ya ja ma iya yi insha Allah ta'ala magana akan lokutan sallah in muka shiga cikin lokacin sallah ina ji ba za a yi tafsirin ba a yanzu insha Allah ta'ala bismillah Allah ta'ala ya taimake mu za mu tashi kan aya ta 140